bayan sanarwa da aka fitar cewa shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu shine ya lashe zaben shekarar 2023 a Najeriya. Sauran jam'iyyun adawa kamar PDP da Labour Party sun sanar da cewa za su shigar da ƙara kotu domin a ci gaba da sauraron yadda aka gudanar da zaben. har kotu ta tabbatar da cewa zaben ba sahihi ba ne ba kuma an yi magudi a cikinsa sannan kuma ta soke zaben. A yanzu haka dai shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da shi da takwaransa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party Peter Obi sun je kotu kuma sun shigar da ƙara. A yanzu haka kotu ta ba su damar a ba su dukkanin kayan zaɓe na kowane lungu da sako na Najeriya domin su duba shi su tabbatarwa da kotu ga inda aka yi magudi a cikin zaɓen. Atiku Abubakar yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasar Najeriya wanda suka kasance sun rike manya-manyan makamai a inda ya yi mataimakin shugaban ƙasa daga alif da tara zuwa shekarar dubu da 2004. mulkin da ya yi da shi da Atiku abu da shi da Obasanjo, wanda kuma an samu damar sake zaɓarsa a karo na biyu a shekarar daga nan zuwa shekarar 2007, wanda daga nan ne suka fita daga gidan shugaban ƙasa wato Bila da shi da wato mai gidan nasa Obasanjo. Tun daga wannan lokaci dai wannan dan ya kasance Atiku Abubakar ya kasance dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP. inda ya taɓa fitowa daga jam'iyyar PDP ya yi wato takara a wata jam'iyya wadda ake kira da suna Action Congress inda a nan ma dai bai yi nasara ba daga bisani ya sake dawowa PDP. Atiku Abubakar dai a wata tattaunawar shi da manema labarai inda aka yi masa wasu tambayoyi na cewa yaya yake gani idan aka ce kotu bata ta ba su nasara a shari'ar da suka shigar ba, menene matakin da zai ɗauka? Atiku Abubakar ya bayyana cewa ba ya da wani matakin da zai ɗauka domin kotu ita ce take yanke hukunci na ƙarshe. Saboda haka a yanzu da aka zalunce su aka yi musu abin da bai dace a wannan zaɓen ba, suna da damar da za su shigar da ƙara domin kotu ta duba idan ta gano gaskiyar abin da suke faɗi za ta iya soke zaɓe sannan kuma ta sa a maimaita sahihin zaɓe. Amma kuwa idan kotu ba ta ba su nasara ba, baya da wani abin da zai yi sai dai ya yi haƙuri. Atiku Abubakar ya bayyana cewa ba yau ne ya fara shiga kotu ba, ya shiga kotu ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. A wasu ƙararrakin da ya shigar, ya yi nasara, a wasu ƙararrakin kuwa ya faɗi. Ya kuma bayyana cewa daman ita rayuwa ba kullum ne ake yin nasara ba, Wata ran za ka iya nasara wata ran kuma ka faɗi, kuma dole ne ka ɗauki duk abin da ya zo maka, ko dai faɗuwar ko kuma nasara. A wannan lokaci Atiku Abubakar ya bayyana cewa Talakawan Najeriya suna da damar da za su ɗauki mataki da kansu, ma'ana su gudanar da zanga-zangar lumana ba tare da tashin hankula ko ɓarna ba. Atiku Abubakar ya bayyana cewa kundin tsarin mulkin Najeriya shi ne ya bai wa 'yan Najeriya damar wato yin zanga-zangar lumana da kuma fitowa su zazzauna a kan tituna, su kashe hanyoyi, su ce ba za su tashi ba har sai kotu ko kuma Hukumar Najeriya ta duba kukansu ta kuma biya musu buƙatunsu. Atiku Abubakar ya yi ƙari da cewa har wa yau wato kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar wa 'yan Najeriya cewa idan aka yi wani zaɓe wanda ba sahihi ba za su iya garzayawa su tafi gaban INEC na ƙasa, ofishin INEC na ƙasa su je su yi zaman dirshan har sai hukumar INEC ta duba kokensu sannan su tashi daga wurin. Wannan duk wasu matakai ne da aka wato ƙirƙira kuma aka samarwa da talakawan Najeriya domin su nemi 'yancinsu a inda suke ganin an tauye musu mudu. Haka kuma Atiku Abubakar ya ce ko da za a gudanar da zanga-zangar, yana kira da a gudanar da zanga-zanga cikin lumana ba tare da tashin hankali ba, kuma ya ce hakan shi ne wayewa da kuma nema wa kai 'yanci wa talakawan Najeriya da suka zaɓe shi kuma aka musu rashin adalci aka ce ba su suka ci zaɓe ba. A yanzu haka dai Atiku Abubakar da takwaransa Peter Obi na jam'iyyar Labour Party suna nan sun dukufa wajen duba ƙuri'u da kuma kayan zaɓe da aka yi amfani da su kama daga bibas da kuma sakamakon zaɓe da aka tattara aka tura aka kai shi a rubuce da kuma wanda aka wallafa a shafin wato bibas domin INEC ta ce nan ne kawai za a yi amfani da su domin a tabbatar da zaben ya zamanto mai sahihanci ko akasin haka. Bayan Atiku Abubakar sun gama duba wannan sakamako, idan sun samo wasu hujjoji da kuma shaidu da za su gabatarwa da kotu domin ta soke zaben, kotu za ta yi amfani da wannan ta ga cewa ta dakile zaben, ta kuma sanya sabon wa'adi da za a je domin a sake yin zaben shugaban ƙasan a karo na biyu. Wannan dai abu ne wanda ba a taɓa ganinsa a Najeriya ba, sai dai kuma kamar yadda shi shugaban ƙasan mai neman kujera Atiku Abubakar ya bayyana, a kodayaushe za a iya ganin faɗuwa za kuma iya ganin nasara. Saboda haka, babu wanda ya san ko za su yi nasara a wannan kotun ko kuma za su faɗi, sai dai kuma idan har suka yi nasara, kotu ta yanke hukuncin sai an sake zaɓe ta soke wanda aka yi a baya. Za a iya cewa wannan shi ne karo na farko da aka ga kotu ta yanke hukunci ta kuma kansile ko kuma ta soke zaɓe da aka gudanar na shugaban ƙasa bayan an sanar da wanda ya yi nasara har an mallaka mishi satifiket na yin nasarar zaɓen. Shin menene ra'ayinku dangane da wannan labari da kuma wannan rahoto da muka kawo muku sharhinsa? Muna so ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section na wannan wato bidiyo. Har wa yau idan kuna da wani labari da kuke so ku faɗa mana da za mu iya wallafa muku shi a wannan channel mu ta Sharhi TV, kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen tuntuɓar mu ta hanyar tura mana saƙo a comment ko kuma ku tuntuɓe mu ta cikin email mu, Mun gode da kasancewarku a tare da mu.